tare da ciyaman Idris Bambarewa mai gidan damben marbanyanya. To ciyaman mun ji jawabin mai girma Aminu a akan dakatar da bahagwa 'yan sanda da yi na tsawon wata shida akan ya zagi kungiyoyin dambe Najeriya gaba daya. To kai me zaka ce akan wannan mabatan Assalamu ah, alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ah, da farko zan ba kungiyoyin damben Najeriya hakuri sannan mu yi wa kanmu adalci. abinda ba hagwa 'yan sanda ya yi ya yi kuskure saboda mu kungiyoyi na damba a najeriya mu muka zubar wa kanmu da mutunci ne an so a haɗa kai a haɗa kai irin wannan an ki a haɗa sai yanzu kuma ake so a haɗa kai amma abinda nake so kungiyoyin nan damban najeriya su gane cewa duka wannan renin mu muke jawo kanmu saboda ba hagwa 'yan sandan nan shi kaɗai ne bai yiwuwa a ce kowane kungiyar dambe yana son a ce ba hagu 'yan sanda yana gidan shi ko kuma dan dan dambe bai je gidanka ba ka sane shi wannan ba adalci bane ba ba hagon 'yan sanda na ji abin da ya gaya wa Ali Zuma ya yi kuskure na ji abin da ya gaya wa Aminu Goje ya yi kuskure na ji abin da ya gaya wa Mamman Bashar Dalliti ya yi kuskure amma su mai adalci wata shida a ce baka yi dambe ba me ake so ka yi sata za ka yi ba hagon 'yan sanda yaro su ne su kira shi su ja mai kunni sannan kuma su kungiyoyin nan ba su sani ni ma alin ba ta isan ka ya mun laifi aliyu muhammad ya mun laifi aliyu muhammad aliyu muhammad dan jarida ne ya mun laifi amma kowa ya sani kowa yana kallon youtube amma babu wanda ya wannan magana sannan bahagwa yan sanda ya zo ajo gidana ajon aliyu muhammad saboda bai je jiya ba yanzu na ji ana cewa ai saboda dubu talatin ya zo gidana to wancan alhaji ah, abubakar allah ji kashi mutumin kirki ne tun lokacin da damba ma tana da daɗi ya mata wahala balantana yanzu mun yarda da wannan to amma ai yanzu sarkin gida ya rasu dan liti ya ce mun mai ajo a maraba mun mai ajo a mai ajo a kano an mai ajo a lagos an je an saya mai gida yanzu ga mamma ya rasu cikin kungiyoyin nan na dambe na Najeriya waye ya yi magana cewa a yi ajo ma mamman tun da bai da rai a je shi a saya wa iyalansa gida ko kuma a ba su wani abu kungiyoyin nan babu adalci in za a haɗa kai a gyara a haɗa kai a gyara kuma magana ba ga 'yan sanda ni yau in ya zo gidana zai yi dambe zan bari ya yi dambe saboda babu wanda ya kira ni a waya ya gaya min ga abin da ke faruwa sannan kuma ni alin bata isan ka ya ci kuɗi na haso uku ni ma na fito na yi magana aka je aka ƙara kiran shi aka je aka lankwasa shi ya yi maganganu cewa ƙarya ne ni ƙarya nake mai ni na yaudare shi aka je aka rubuta a headed din cewa ga aliyu eh, ga ga alin bata isan ka ya tona wa a asiri to amma babu wata kungiya da ta yi magana sai yanzu ba yan sanda ya yi magana wanda ya kamata a kira shi a mai fada ba za a mai fada ba sai a ce an dakatar da shi don bada amma ciyaman na ji jawabin mai girma ciyaman dan liti wanda ya yi magana akan alimba ta saka amma ya ce laifin aliyu dan jarida ne saboda ya ce alimba ta saka ba mai magana bane ba aliyu dan jarida ne tilasta same har yayi wa'annan maganganun in dai ba mai magana bane ai kuma ya iya cuta wanda bai magana kurma ne shi ya iya cuta da shi da Ali Muhammad duka sun yi laifi na yadda da wannan sannan ni ba zan biye musu ba ni ba yau aka fara ce mun kuɗin damba ba ko ka ci kuɗi na na san wata rana zaka zo amma abin da ya mun zafi da shi ni ma yaudara ta yayi shi yasa ma nayi magana to amma abin da nake so guda ɗaya wayannan yan damban yaran mu ne kuma duka kungiyoyin nan mu sani cewa fa ba mu muka haifi yaran nan ba babu wanda zai haifi ɗa a cikin shi ya je ya ce mishi jakkai dambe mutane ne muna haɗuwa da su muna harkar nan da su dama kwanaki shi mamman bashar dan liti ya tashi kamar za a yi gyara a ci gaba da zama da mutane na ana adiresin ɗinsu ana adiresin ɗinsu ana gyara musu maganganun da za su yi ma jama'a an ki ayi wannan abin an ki haɗa kai sai yanzu kuma dan dan ya fito ya gaya mana magana ranmu ya ɓaci wannan ba hujja bane a gaya mana duk kungiyoyin na ina ne aka taɓa haɗuwa aka yi mitin gaba ɗaya kungiyoyin dan nan ni ma na yi hasari har karaya na yi babu wata kungiyar da ta tashi ta taso daga jihar ta zo ta gaishe ni ba zan iya manta ba shi tambuwar shi ya kira ni ya gaishe ni ya ce min ya taso ne ya zo na ce mishi a'a ya bari kawai ba damuwa na samu lafiya sai kuma shi dan liti saboda haka ni babu wata kungiyar da za ta samu wani doka a wannan iska mai hura babu ita tunda ni ma in na sa ba abi kuma ni dukkan daga cikin su in ba Aminu Goje ba ba wanda ya riga ni kafa kungiyar dambe amma ina ba kowa girman shi yau shekara na ashirin ina kungiyar dambe kuma ba wanda ya isa ma wani arziki sai Allah ai da ba muke muke yi ba su a shiga ciyawa ne su jinedu yanzu gaba ɗayan su babu su amma duk abin da za mu yi mu yi wa kanmu adalci mu yi wa kanmu adalci saboda haka maganan ba eh, shagon yan sanda shi Aminu Goje dan siyasa ne kuma shi kowa na shi ne ya kamata ya kira Aminu eh, Bago yan sanda Ne a gaba na ya manna ma Bago yan sanda kuɗi a gaba na ya manna mai rafan naira ɗari na dubu hamsin wanda kuma a duk a nan babu wanda ya manna mai wannan kuɗin don ba yan sanda ya zuwa faɗi wata magana to wani sirri ne tsakanin su kuma ni ba yan sanda yau asabar yana zuwa nan zan mai magana zan ja mai kunni akan wannan abin da ya kira Aminu Goje da Ali Zuma ya ba su hakuri amma ba zai yi laifi ma wayan sun kawai a cewa duk Najeriya an dakatar da shi dabba ba me ake so ya yi ya sata ya zama to ma tarbiyyar da muke musu ba ma tarbiyyar kirki bane ba sannan kuma idan kungiyoyi suna son a ci gaba da yin wannan abin to duk wata kungiya da ta sa doka ya zama an yi idan an dakatar da bahagwa yan sanda za a dakatar da aliyu dan jarida za a dakatar da alin bata isanka to na yadda da wannan idan ba a dakatar da su ba ba wani kungiyar da za ta kara dakatar da dan dambe a cewa ba zai dambe gidana ba wallahi sai yayi sai dai in kuma na bar damban ko kuma na mutu ko kuma na daina saboda haka kowa ya rike girman shi ba zai yiwu ba mu zanna tare da mutane da iyayensu da mutunci ya kamata mu tallafa musu yau ga mamman ya rasu ya kamata kungiyoyin da in suna da adalci a ce a haɗu gaba ɗaya a je a haɗu Kano a je a ajo mu mamman ko miliyan biyu muke so kai miliyan biyar in muna so muna iya mu je Kano mu yi sati guda muna dambe da sunan mamman mu je mu mishi abin amma babu wannan adalcin kungiyoyin dambe babu adalci in kana da rai ana yi da kai in ka mutu shi shikenan shi ah, shi yake kwatantawa idan da rai shi kadai ya taba kwatantawa a duk kungiyoyin nan babu wani ɗanɗan damben da aka yi rasuwa ya ce wai a tallafa ma wannan mu mun ajo ma marigayi mai caji da ya rasu kuma mun je mun tallafa ma iyalansa amma bayan wannan babu wani wanda ya tallafa sannan maganar ba hagon 'yan sanda su ma cire wannan abin aminu goje ba mutunci ka bane kuma saka aka yi kuma ka daina wannan abin kai babba ne kowa naka ne dan siyasa ne kai ka san me kake yi dan dambe ko yace ce yana son ka ko bai son ka ka riga ka ci gaba ka rike mutunce ka in ka ga an sa doka ya zanna to ni ma in na sa hukunci sai dai ya zanna ko kuma duka kungiyoyin a faɗi ina za mu taru a yi mitin a sa doka kowa ya sa hannu a yi sa'inin kowa ya sa hannu ya yadda ya yadda amma ba wai ku je wannan ya harkar shi wannan yana bakin ciki da wannan wannan yana bakin ciki da wannan wannan yana son gidan damba wannan ya lalace wannan yana son gidan damba wannan ya lalace to mu ba ba da damba muke gadara ba mutum ya sani ba da damba muke gadara ba muna da sana'o'i da yawa muna da rufin asiri da sauransu saboda kowa ya rike mutunci shi amma ba za mu yadda a ce yanda ma babu yan dambe yanzu jarumai a ce kamar ba haɓa yan sanda wai a ce ba zai yi dambe a Najeriya ba wata shida sata ake so yayi yau ma in ya zo gidana gobe zai yi dambe ni dan Najeriya ne ku yan Najeriya ne ku je ku faɗi ina muka yi kungiya da ku aka je aka yi mas kungiyar CNC aka kafa wannan dokokin ko kuma ku kawo dokokinku na gidajen dambe da ya kawo wannan dokan saboda kowa ya bude youtube zai fito ya gaya kowa abin da ya ga ba wannan ba hujja bane ga yan sanda bai yi biyayya ba da zagin ali zuma da yayi da zagin aminu goje da yayi bai yi biyayya ba amma a gaskiyan magana magana wai a ce an dakatar da shi dambe bai taso ba idan za a dakatar da shi dambe duk wani dan da ya laifi a ah, ai kwanaki an dakatar da ali kanin bello a kano an dakatar da garkon cindu a Kano kuma shi dan liti ya kira mu ya gaya mana amma wannan kun dakatar babu wani magana babu wani komai kawai ku ce kun dakatar da babban dan nan baka wannan saboda ya zo maraba an ba shi dubu talatin ya yi dambe saboda bai je gidajen ku ba ko kuma bai je wani gida ba wannan ba hujja ba ne dan damban da yake wani gidan ba zai yi a wani gida ba kuma kowa da abin da Allah ya rubuta zai samu har Allah ya ɗauki rayuwar shi kuma kungiyoyin dambe a sa tawakkali duk abin da mutum ya samu da yanayin da kasa ta shiga da yanayin da ake ciki duka mai haƙuri da juna a ah, kan kana tunanin gidan dan banka bai cika ne ah, a mai da shi kamar na dama na daira ɗari biyu ko ɗari uku uku kun dawo da damba daira dubu ɗaya ɗari biyar biyar ko kuna son kuyi kuɗi yanzu yanzu kuma a hakan ba a ba 'yan damba kuɗin kirki a sai ana musu keja wannan ya gwada ya ya je ya sayi wata motar dubu ɗari da hamsin motar dubu ɗari biyu ya sa ma 'yan dambe wannan ta keja ne ba ni ɓanɓarewa na ce wannan keja ne a je a ɗauki ruwan kuɗi miliyan ɗaya a sa musu an ga dama a sa naira dubu biyar biyar kamar yadda ɗan sokoto yake nan ha ɗan sokoto ai ya sa miliyan ɗaya a ringa yin haka amma mota ba arziki bane ba ka je ka sa ma ɗan dambe tsohuwar mota kafin ya tafi zaria ta je ta saya me amfanin haka a mai girma ce mun bari da karshe mai wani shawarari zaka ba kungiyar dambe shawarar da zan ba kungiyar dambe ku cire son kai ku cire mugunta da kyashi yau kana kungiyar dambe gobe ba kai bane ba kuma ku ji tsoron Allah ku daina cewa dan dambe in bai gidanka shi ba dan dambe bane dan dambe na kowa ne dan damben da yake gidanka yau gobe zai iya zuwa gidan Ali Zuma? zai iya zuwa Kano zai iya zuwa Kaduna zai iya zuwa birnin kefi zai iya zuwa Sokoto zai iya zuwa Lagos ni ban taba daukan wani dan dambe wannan shine nawa ba dan dambe ba na mutum ɗaya ba ne. kuma duk cikin ku kungiyoyi waye ya tashi don dan dambe yana jarantaka ya tashi ya tafi gidan iyayen shi ya je don ya gaishe su kawai saboda kokarin da yaron yake yi saboda iyayen masu ba shawara kungiyoyin dambe ba sa tara yan dambe su yi mitin da su dole a zinga samun man approach mutum ya zo ya faɗi maganar da bai kamata ba amma in mutum ya faɗi maganar da bai kamata ba sai a kira shi a yi adiresin ɗin shi ba wai a ce an dakatar da shi ba saboda dakatar wannan matsala ne ba a san me zai je ya shiga ba bai da wata sana'a sai wannan damben ka dakatar da shi wata shida ka sa shi a problem ba ka bai adalci ba mu yan Najeriya da idan ya je karan mu ma kama mu za a yi saboda yana da dama ya kara mutane to mun gode ciyaman Idris Bambariya to jawabi ne daga bakin ciyaman Idris Bambariya a mai gidan damban marbanyan yanya da kewaye